Hanyar Adalci Darasi na ashirin da ɗaya alakar Suduma da haifar Ishaku Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wanda shi Allah ya kafa, ta haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da shi har abada. ina jin daɗi yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Muna bincika a taura ta Musa, mun ga yadda Allah ya yi ma Ibrahim alkawari su zama uban wata sabuwar al'umma, daga al'umman nan annabawan Allah da mai ceton duniya za su fito, amma wurin da muka ajiye karatu, Saratu matar Ibrahim ba ta haifi ɗa ba tukuna. kuma da ita da Ibrahim sun tsufa ƙwarai. Yau za mu ji wani labari mai ban mamaki kuma, farkon labari, za mu dubi mutum uku masu kai ma Ibrahim ziyara, sai dai mutanen nan ba irinmu ba ne, biyu daga cikinsu mala'iku ne, na ukun Ubangiji ne da kansa. Yalla waɗansu suna tsammani ba shi yiwuwa. Allah ya bayyana ga Ibrahim a cikin kamannin mutum, amma sun mance da girman Allah, ba abin da ya buwaya a gare shi ba, duk kowane abu Allah yana da ikon yinsa, abu ɗaya baya yi, wato baya aikin rashin adalci. Yau za mu yi karatu daga cikin surori guda huɗu na attaura, a littafin farawa Sura goma sha takwas. littafi ya ce, Ubangiji kuwa ya bayyana ga Ibrahim kusa da itatuwan Og na Mamre, a lokacin da yake zaune a ƙofar alfarorarsa, wato ɗaki na fata, da tsakar rana, da ya ɗaga idonsa ya duba, sai ga mutum uku suna tsaye a gabansa, da ya gansu sai ya sheƙa da gudu daga ƙofar alfarwar, don ya tarye su, ya yi ruku'u ya ce, Ya Ubangiji, in na sami ta tagomashi a gabanka, kada ka wuce gidana, a shirye nake in yi muku hidima, bari in kawo ɗan ruwa ku wanke ƙafafunku, ku shaƙata a gindin itace, ni kuwa in tafi in kawo ɗan abinci don rayukanku su wartsake, bayan haka sai ku wuce. tun da yake kun biyo ta wurin baranku, sai suka ce, Madalla, ka aikata bisa ga faɗarka. Ibrahim kuwa ya gaggabta, ya ɗauki nono mai kabri da madara da maraƙin da ya shirya, ya ajiye a gabansu, ya tsaya kusa da su a gindin itace sa'an da suke ci, suka ce masa, Ina saratu matarka, ya ce, Tana cikin alfarwa, Ubangiji ya ce, Na yi maka alkawali, matarka Saratu za ta haifi ɗa a wata na tara nan gaba, zan sake zuwa a lokacin, Saratu kuwa tana ƙofar alfarwa a bayansu tana kasa kunne, gashi kuwa Ibrahim da Saratu sun tsufa, sun kwana biyu, gama Saratu ta daina al'adar mata. sai Saratu ta yi dariya a ranta, tana cewa, Bayan na tsufa, mai gidana kuma ya tsufa, sa'an nan zan sami wannan gatanci? Ubangiji ya ce wa Ibrahim, Ni ya ba Saratu dariya har ta ce, Ashe zan haifi ɗa a yanzu da na riga na tsufa? Akwai abin da zai fi ƙarfin Ubangiji? A ajiyayyen lokaci zan komo wurinka. cikin wata na tara, Saratu kuwa za ta yi fiɗa. amma Saratu ta yi musu, tana cewa, Ai, ban yi dariya ba, gama tana jin tsoro, ya ce, A'a, hakika kin yi dariya. Sai kuma Ubangiji ya ce, Tun da yake kuka a kan birane, Sodoma da Gomorata ya yi yawa, zunubinsu kuma ya yi muni ƙwarai. zan sauka in gani, ko sun aikata kamar yadda kukan ya zo gare ni, zan bincike, sa'an nan mutanen suka juya daga nan, wato, su mala'iku biyu, suka nufi Soduma, amma Ibrahim ya tsaya a gaban Ubangiji. Sai Ibrahim ya matso kusa ya ce, Ashe, za ka hallaka adali tare da mugun, da a ce akwai masu adalci hamsin cikin birnin, za ka hallaka wurin, ba za ka yafe su saboda masu adalcin nan hamsin waɗanda ke cikinsa ba, wannan ya yi nesa da kai da ka aikata irin haka, wato, da za ka aza mai adalci daidai yake da mugu, wannan ya yi nesa da kai, mai hukuncin dukan duniya ba zai yi adalci ba? Sai Ubangiji ya ce, in na sami adalai hamsin a cikin birnin Sodoma, zan yafe wa dukan wurin sabili da su. Ibrahim ya amsa ya ce, Gashi, na jawo wa kaina in yi magana da Ubangiji ni da nake ba kowai ba ne, amma turɓaya ne da toka, da a ce za a rasa biyar daga cikin adalai hamsin ɗin, za ka hallaka birnin duka saboda rashin biyar ɗin? sai ya ce, Ba zan hallaka shi ba, in na sami arba'in da biyar a wurin. Ya kuma sake yi masa magana, ya ce, Da a ce za a sami arba'in a wurin fa, ya amsa ya ce, Sabili da arba'in ɗin ba zan yi ba, sai ya ce, Kada dai Ubangiji ya husata, zan yi magana, da a ce za a sami talatin a wurin fa, ya amsa, Ba zan yi ba, in na sami talatin a wurin. Ibrahim ya ce, Gashi, na jawo kaina in yi magana da Ubangiji, da a ce za a sami ashirin a wurin fa, ya amsa ya ce, Sabili da ashirin ɗin ba zan hallaka shi ba, sai ya ce, Kada dai Ubangiji ya husata, zan sake magana sau ɗayan nan kaɗai, da a ce za a sami goma a wurin fa, ya amsa ya ce, Sabili da goma ɗin ba zan hallaka shi ba, Ubangiji ko ya yi tafiyarsa bayan ya gama magana da Ibrahim, Ibrahim kuwa ya koma gida. Farawa Sura goma sha tara Mala'ikun nan biyu kuwa suka isa Sodoma da marece, Lutu kuwa yana zaune a ƙofar Sodoma. Sa'ad da Lutu ya gansu sai ya miƙe ya tarye su, ya yi ruku'u a gabansu, ya ce, Iyayen gijina, ina roƙonku ku ratse zuwa gidan baranku, ku kwana, ku wanke ƙafafunku, da sassafe kuma sai ku kama hanyarku, suka ce, A'a, a titi za mu kwana. Amma ya nace musu ƙwarai, sai suka ratse suka shiga gidansa, ya shirya musu liyafa. ya toya musu abinci mara da lebu suka ci, amma kafin su shiga barci, mutanen birnin Sodoma, samari da tsofaffi, dukan mutane gaba ɗaya suka kewaye gidan, suka kira Lutu suka ce, Ina mutanen da suka zo wurinka da daren nan, fito mana da su waje don mu yi luɗu da su. Mazajen Sodoma da yawa ’yan luɗu ne, suna jin daɗin aikata zunubin da Allah ya ce da shi abin banƙyama, wanda kuma ya haramta, bisa ga Romawa Sura ɗaya aya ashirin da shida da ashirin da bakwai. Farawa har yanzu Sura goma sha tara, Lutu ya fita daga cikin gida, ya rufe ƙofar a bayansa, ya je wurin mutane, ya ce, Ina roƙonku, uwa, kada ku aikata mugunta haka. kada ku taɓa mutanen nan ko kaɗan, gama sun shiga cikin gidana, amma suka ce, Ba muri, suka kuma ce, Wannan mutum ya zo baƙunci ne, yanzu kuma zai zama alƙali, yanzu za mu yi maka fe da yadda za mu yi musu, sai suka tutture lutu, suka matsa kusa don su fasa ƙofar. amma baƙin suka miƙa hannunsu suka shigar da Lutu cikin gida inda suke, suka rufe ƙofa, sai suka bugi mutanen da ke ƙofar gidan da makanta, ƙanana da manya duka, har suka gajiyar da kansu suna laluba inda ƙofa take. Mutanen suka ce wa Lutu, Kana da wani naka a nan, ko surukai, ko ’ya'ya mata da maza. ko dai komai naka da ke cikin birnin, fito da su daga wurin, gama muna gab da hallaka wurin nan, domin kukan da ake yi a kan mutanen ya yi yawa a gaban Ubangiji, Ubangiji ko ya aiko mu mu birnin, sai Lutu ya fita, ya faɗawa wa surukansa waɗanda za su auri ’ya'yansa mata, tashi ku fita daga wannan wuri. gama Ubangiji yana gab da hallaka birnin, amma sai surkansa suka aza wasa yake yi, sa'ad da safiya ta gabato, mala'ikun suka hamzarta Lutu, suna cewa, Tashi, ka ɗauki matarka da ’ya'yanka biyu mata da kenan don kada a shafe ku saboda zunubin birnin. Amma da ya yi ta ja musu rai, sai mutanen suka kama hannunsa da na matarsa, da na ’ya'yansa biyu mata, saboda jinƙan da Ubangiji ya yi masa, suka fitar da shi, suka kai shi a bayan birni. Sa'ad da suka fitar da shi, suka ce, Ka gudu domin ranka, kada ka waiwaya baya ko ka tsaya ko'ina cikin kwari, gudu zuwa tuddai domin kada a hallaka ka. Sai Ubangiji ya yi ta zuba Sodoma da Gomorata wutar ibirutu daga sama, ya hallakar da waɗannan birane, da dukan kwarin, da dukan mazauna biranen, da tsire-tsire, amma matar Lutu da ke bin bayansa ta waiwaya sai ta zama shurin gishiri. Da sassafe kuwa, sai Ibrahim ya tafi wurin da da ya tsaya a gaban Ubangiji, ya duba wajen Sodoma da gumorata da wajen dukan ƙasar kwari, sai ya hangi hayaƙi na tashi, kamar hayaƙin da ke fitowa daga matoya a bisa ƙasa, amma sa'ad da Allah ya hallaka biranen kwari, ya tuna da Ibrahim ya fi da Lut daga hallakar. Wannan labari mai ban razana ya faɗi yadda Allah ya hukunta birnin Suduma da birnin gumorata ya zubo musu wuta da ƙibirtu daga sama, wato, ya zama wuta mai tsananin zafi. Yau kufai na Suduma yana ƙarƙashin tekun gishiri a ƙasar Falasɗinu ko ƙasar Isra'ila, kwaɗayin zunubi bai taɓa zama hanyar hikima ba, kullum Allah ya tsananta ga yi zunubi hukunci. Cikin ɗan lokacin da ya saura yau, za mu ci gaba cikin attaura, za mu ga yadda Allah ya ba Ibrahim da Saratu ɗa, ya cika alkawarin da ya yi musu da daɗewa. Littattafai suna cewa, bisa ga fara Sura ashirin da ɗaya, Ubangiji ya yi wa Saratu alheri kamar yadda ya alkawarta, Saratu kuwa ta yi ciki, ta haifa wa Ibrahim ɗa cikin tsufarsa. a lokacin nan da Allah ya faɗa masa, sai Ibrahim ya raɗa wa ɗansa wanda Saratu ta haifa masa suna Ishaku. Ibrahim ya yi wa Ishaku ɗansa kaciya yana da kwana takwas, kamar yadda Allah ya umarce shi, Ibrahim kuwa yana da shekara ɗari sa'ad da aka haifa masa ɗansa Ishaku. Saratu ta ce, Allah ya sa na yi dariya, har dukan wanda ya ji zai yi dariya tare da ni, ta kuma ce, da wa zai iya cewa Ibrahim, Saratu za ta wa ’ya'ya mama, duk da haka cikin tsufarsa na haifa masa ɗa. Kenan Allah ya cika alkawalin da ya yi ma Ibrahim da Saratu da daɗewa, da ana ce da Saratu bakarariya ba ta da ’ya'ya, yanzu ta haifi ɗa yadda Allah ya faɗa, sun kira shi Ishaku. ma'anar sunan yana dariya, amma ba dukan mutane sun yi farin ciki saboda haifuwar Ishaku ba, littattafai suna cewa, bisa ga fara Sura ashirin ɗaya, Ishaku ya yi girma, aka yaye shi, Ibrahim ko ya yi babban buki a ranar da aka yaye Ishaku, amma Saratu ta ga ɗan Hajaratu ba masariya wadda ta haifa wa Ibrahim. yana wasa da ɗanta Ishaku. Sai ta ce wa Ibrahim, Ka kori wannan baiwa da ɗanta, gama ɗan baiwan nan ba zai zama magaji tare da ɗana Ishaku ba. Abin ya ɓata wa Ibrahim zuciya ƙwarai sabili da ɗansa, amma Allah ya ce wa Ibrahim, Kada zuciyarka ta ɓaci saboda yaron da kuma baiwarka, komai Sarat ta faɗa maka ka yi yadda ta ce, gama ta wurin Ishaku za a riƙa kiran zuriyarka, zan kuma yi al'umma daga ɗan baiwan domin shi ma zuriyarka ne. Ibrahim ya tashi da sassafe, ya kuma ɗauki abinci da salkan ruwa, ya bai wa Hajaratu, ya ɗora kafaɗarta, sai ya ba ta ɗanta ya sallame ta. rabuwa da Isma'ilu ta yi ma Ibrahim ciwo ƙwarai, amma dole ya zama haka tunda Allah ya bayyana masa cewa ta wurin Ishaku ne zai sami sabuwar al'umma da mai ceton duniya, ba za su hito daga Isma'ilu ba. Isma'ilu yana da wajen shekara goma sha biyar, yana wasa da Ishaku, yana yi masa ba'a bai damu da shirin Allah ya mai da shaku babbar al'umma daga inda ceto zai zo duniya ba. To, me ya faru da Ismailu? Nassi ya nuna mana yadda ya tafi tare da mahaifiyarsa, ya zauna a daji wajen Masar, ya auri wata ba Masariya, Ismailu ya zama uban larabawa, sun zama magabtan al'umma wadda ta fito daga Ishaku, yadda Allah ya bayyana ga Ibrahim zai faru, bisa ga fara Sura goma sha shidda aya sha biyu. Har wa yau akwai hamayya tsakanin Laraba da Yahudawa, yadda kun sani, Allah yana ƙaunar Larabawa da Yahudawa da dukan mutane a kowace kabila, yana son dukan kowa ya tuba ya juyo gare shi. Abokai, lokaci ya ƙare, ina sa zuciya, kowanenku ya lura da kyau yadda halin Allah mai rai mai gaskiya yake, shi Allah mai aminci ne, wanda ba ya iya ƙaryata maganarsa, shi ya sa ya hukunta Sodoma da gumorata daidai yadda ya faɗa, shi ya sa ya ba Ibrahim da Saratu ɗa cikin tsufarsu, daidai yadda ya alkawarta, kuma shi ya sa ya umarci Ibrahim ya sallami Isma'ilu, don ƙudurinsa maras sakewa ya kafu. Na gode don sauraro, ina gayyatar ku, sai ku kuma saurari wa'azi na gaba, in Allah ya yarda za mu dubi abu mahi muhimmanci a rayuwar Ibrahim, labarin Ibrahim randa ya miƙa ɗansa haɗaya Sai mun sadu. ina barinku da wannan aya daga maganar Allah, zurfin hikimar Allah da na saninsa, da rashin iyaka yake, hukunce-hukuncensa sun yi gaban bincikewa, hanyoyinsa kuma sun yi gaban ƙididdiga. Romawa Sura sha ɗaya aya talatin da uku Allah ya taimake mu, amin.